سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم جمعة قوم قوة رمضان شكرا تدور إلى أربعين ونزول ديدي دا بير قوة ne goma ko biyar ga watan ramadan shekara ta hudu da arba'in wanda ya zo daidai da goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara da izinin allah za mu tashi aya ta saba'in da hudu in je da shida fara yanzu ka kawo ko na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يسرون نعم الله تبارك وتعالى من أجاع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحزنك قولهم قولهم مجنس wala ya hazunka kada ya bakanta mara kada ya dame ka me ta tasu aka ce a magana ta farko shine faɗin su da suka ce wattakhazu min dunillahi alihatan la'allahum yansaru sirriki alloli koma bayan Allah wai ko sa taimake su to rika alloli nan koma bayan Allah abu ne mai ɓata rai Allah da ya halice su ya daidaita su ya miƙar da su ya azurta su ha sannan ya aiko manzo yace su bauta masa suka ki abu ne da ba shakka wanda yake me me bata rai to aka ga manzo Allah aka ce a kada kada ransa ya baci saboda wannan ko kuma fadin su da suka ce a shi matsafi ne shi mahaukaci ne shi boka ne to wannan ma kada ya bata masa rai ko kuma baki ɗaya da yakin yarda da shi da suka yi kuma yadda Allah ce la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini mai yiwa ne ranka yi ta damuwa yi ta ɓaci Allah ya kunu mu'mini saboda ba su zama mu'mini ba ba su yadda da abin da ka zo da shi ba to wannan duka la ya halinka kada ya ɓata mara inna na'lamu ma yusirruna mun san abin da suke ɓoyewa wa ma yu'linun ballantana ko abin da suke bayyanawa aka ce an gabatar da sirrantawa saboda kaiwa matuka wai abin da yake boye ma mun sani ballantana kuma abin da yake a bayyana nasu na daga ainihin kafircewa da ainihin karyata irin abin da ka zo da shi naka duk abin da suke yi babu wani abu wanda yake boye gare mu kuma za su zo su same mu mu saka musu da irin abin da suka aikata Allah subhanahu wataala ya san abin da yake boye ya san abin da yake bayyane bal ya san abin da yake can can can tsakiyar karkashin teku na da abin da yake can kololuwar sama ba wani abu da yake boye gare shi da abin da yake tsakiyar duwatsu to duk Allah ya san shi ba wani abu da ya zama boye gare shi haka kuma zai saka musu da irin abin da suka aikata na أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة Waɗanne wajen daɗi da shi? Ƙasarmu suna mutum bai ga. Ana halartar nama muka halarci shi ba, min na duba tun daga ɗuɗuɗman mani, daga ɗuɗuɗman mani. Ija gudan jini ya tafi gudan tsoka. baka saunar izama lahman sannan daga nan muka yi muka fitar da kasusuwa da muka lullube kashin da ainihin tsoka sannan muka fito da shi wannan sararin ma hmm? to amma kuma fa idza huwa khasimun mubin sai gashi yana mai jayya mubin mai bayyana jayya cewa wai ta yaya za a sake tashin sa bayan ya mutu to amma da an yi shi da babu shi ma can asali an yi shi ko da babu shi Allah subhanahu wataala ya yi shi ba misalinsa ba samfurinsa Allah ya yi shi to amma yanzu kuma wai an kashe shi yana ganin ai ba zai yiwu a iya sake ta shi shi ne kamar yadda yace ce awala insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a mutum wai ba zai tuna cewa mu ne muka halice shi da can ba wa lam yaku shay'an alhali ba komai bane shi ba ma shi muka zo muka halice shi to kuma yanzu da shi Eh, mun kashe shi don mu sake tayar da irinsa kuma sai zama gagarare gare mu hmm? ba wani abu da zai zama mai ainihin gagarare ga ubangiji haka nan wani gurin yake alam na khalaqkum min ma'in mahin fa faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum fa qadarna fa ni'mal qadirun ba mu muka alce ku daga ruwa wulakantacce shine mani muka sanya ko a guri matabbaci shine mahaifa makinin wanda yake ainihin abun karewa kuna ciki ba wani abu da zai je taba ku sai dai abu da yake na ikon Allah muka ajiye ku a wannan matabbatar ila qadarin ma'lum zuwa wani lokaci abin sani shine lokacin da za a kufto wannan duniya ko wata bakwai ko wata tara ko shekara ko shekara biyu ko shekara biyar ma wani sannan a fito da shi wannan rayuwa din amma kuma gashi yanzu mutum yana musu cewa in ya mutu ba za a sake tara shi ba yana mai bayyana jayayyarsa akan wannan wadda raba lana masalan yana saka misali wanda ce halka amma ya manta halittar ainihin halittarsa to abin da yake rikitar da su shine cewa wai ai misali mani abu ne mai zafi kuma ɗanye ko saboda rai da yake da shi sannan kuma ƙashi abu ne wanda yake busashe. matacce to ta yaya abin da yake busasshe matacce za a ce kuma daga shi za a sake tada mutum gwara mani wai abu ne mai rai suna ganin mani ai abu ne mai rai haka an yi halitta ta cikin ba mamaki to amma kashi da za a sake tada eh awa za a sake tada mutum daga gare shi suna ganin wannan abu ne matacce da diddigagge ta yaya za a sake tada mutum wannan shine abin da yake daure su yake ɗore musu kai to na Allah yake gaya musu yace wa raba lana masalan wa nasiya khalqa ya ba mu misali ya manta asarin halitta Kala shi mutum ɗin yana cewa yi yuhyi al-idama waye zai raye ka shi wa yi rami ma alhali ta zama da diddigaggiya to to yana ganin wannan ba zai yi ba to don gani da wannan malamar tafsiri irin su mujahid su ikrima da makamantansu suka ce ubay bin khalaf shine ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hannunsa akwai kashiri didigagge tsoho yana murmusa shi haka a hannunsa yana sheka shi a iska yana watsa shi yana cewa da shi ya Muhammad atar azu anna Allah ya ba'asu hada wannan abun gashi yanzu a hannuna ina murmushe shi ina watsa shi a iska kana da san wai Allah zai sake tada wannan yana shine jayyar da yake yanzu Allah zai saki ta da wannan yanzu Allah ya bashi ansa yake na'am yumituka yumituka Allah ta'ala thumma yab'athuka thumma yahshuruka ila an-nar Allah zai kashe ka sannan ya saki ta da kai sannan kuma ya taro ka zuwa wuta saboda wannan mutum da kai wannan jayyar da kai Allah Allah ne ba shakka Allah ne iko ne sai sake ta da kai kuma amma karshen ka me zaka zama ainihin zuwa wutar to shi ne Allah ya saukar da wannan aya wadda rabala na matsalan wani sai halka yana ba da misali da kashi yana cewa mai yi hira yawa mawahiya wa zai raye wannan kashin gata da zigaggiya busasshiya alhali ta bushe ta rididdige wallahi ba da ansa yake qul yuhi allazi ansha qul yuhi وهو بكل خلق عليم يا مسكتي الذي أنشأها أول مرة wanda ya halice ta farko ba ita yuhiha shine zai sake rayata huwa bi kulli khalqin alim huwa shi alimun masani ne bi kulli da duk wata halitta yani al-izam kasusuwa ya alama al-izama ya san kasusuwa fi sa'ira al-ardi duk inda suke a bayan ƙasa ko da ƙashin mutum nan aka aka jefar da ɗaya can aka jefar da ɗaya can wata ƙasar aka je aka jefar da ɗaya to Allah ya san ina yake kuma zai tattara shi aina ma zahaba duk inda take Allah zai tattara wa aina ma tafarrakat da duk inda jikinsa ya rarrabu wata mazzakat jikinsa ya ɗaiɗaitu to Allah zai sake tattara shi ya haɗa shi kuma tambaye shi abin da ya aikata wannan kuma abu ne da ya faru kuma aikace kamar yadda imam ahmad ya rawaito da sanadin sa zuwa ainihin uqbatu bin amr hmm? qala uqbatu bin amr li huzaifa radiyallahu anhu uqbatu dan amr yace da huzaifa yace da huzaifa ala tuhaddithuna ma samita min rasulillah ka dan gaya mana wani abu man da ka taba ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala samituhu yaqul yace naji manzo cewa inna rajulan hadarahu maut wani mutum a waɗanda suka gabata mutuwa ta zo masa falamma ayisa min alhayat da ya ɗebe ƙauna daga rayuwa wasu ahalau sai yi wa iyalinsa wasiya idza ana mitu fajma'u li hataban katiran jazalan inda mutu ku tara mun kirare itatuwa masu yawan gaske summa auqidu fihi nara gawata ku kunna mata wuta ku jefa gawata a ciki ku kunna mata wuta hatta إذا أكل اللحم wa إلى عظمي فامتحشت هر har idan ta cinye nama na ta je kashi nama ta cinye shi eh fa khudhu كدندك ya shi shi kashin ya ya kone ya kone ya kone kaga ba za a rasa dai dan raguwar wanda yake guda guda ba to ku dauke shi ku dandaka shi ku dandaka shi fazaruhu ruhu ku je ku watsa shi a cikin fa fa'alu haka kuma suka da ya mutu suka zartar da abin da ya musu wasiya fa jama'ahu Allahu ilayhi Allah duk sai tara shi wanda aka watsa iska duk yace da ita tattara shi baki daya thumma qala sana yace lima fa'alta laka lima fa'alta zalik me yasa kai haka kace a ainihin a kone ka wanda ya rage guda guda ma a dandake shi sannan a a watsa a me yasa kai haka qala min khashiyatika yace tsoron gamuwa da kai ina tsoron na haɗu da kai ubangiji to fa gafara Allahu lahu azza wa jalla Allah sai masa gafara to kaga abin da yi ba daidai bane to amma da yake irin niyyarsa niyyarsa ta gaske ce to Allah sai dubi niyyarsa sai masa ainihin gafara to makamancin wannan ma ya zo shi kuma biyu ya ce a kasa gangar jikin da an kone ta wanda take guda an dandake ta ta zama gari ice rabi a teku rabi a sarari kaga na teku Allah ya san iya inda zai tafi wannan kuma shi ma iska ta ɗiba Allah ya san iya inda zai tafi to shine shi ma fa jama'a fihi Allah subhanahu wataala duk ya tara shi wa marar. Barra fa jama'a ma fi Allah ya umarci sarari din ta tara abin da yake cikin ta nasa ai umarci tekun ma ta tara abin da yake nasa thumma qala lahu kun sannan sai ce kasance inda kake da fa idza huwa rajulun qa'id sai gashi mutum inda yake da yayi fa qala lahu ma hamalaka ala ma sanata yace me yasa kai abin da kai qala makhafatuka wa anta a'lam yace tsoronka ne yasa kuma Allah kai kafi ni sani ko da dan tsoronka ne ko ba dan tsoronka gane ko kama talafahu an gafara lahu Allah shi ma sai masa gafara da sababin wani kenan kaga duk inda mutum ya kasance to Allah subhanahu wataala zai tara shi kamar yadda ɗaya daga cikin magabata ya faɗa cewa naman daji ya cinye mutum hmm? da ya cinye mutum ya je kashinsa ya zama kashi raƙumin dawa shi ma ya zo ya ci da ya ci wannan shi ma ya je kasar ya bushe bayan ya bushe ya riddige iska ta tsiba duk ta yi watsi da shi amma shi ma a ƙarshe me Allah subhanahu wataala ya tara shi ya haɗa shi kuma ya tambaye shi ainihin abin da ya aikata naka kenan a ina ne mutum yake wannan ba shi ne damuwa ba domin al'amarin Allah kun faye kun ne kawai zai ci abu ya kasance ne ya kasance in ya ce a bada umarnin duk inda yake a haɗa shi ko a ina wani ɓangare nasa na duniya yake haka za a haɗa shi kuma ya zo ya haɗu da ubangiji ya yi masa ya tambaye shi abin da ya aikata in na gaske ne ya ga sakamako in ma aka san haka ne ya ga sakamako Allah shine masani da dukkanin halittarsa a ina take a wani wuri take a wani loko take duka Allah ya sani kuma zai tattara ta na'am alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idha antum minhu tuqidun alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari wanda ya sanya muku daga bishiyoyi wanda suke koraye na rahuta wa sanya wuta tana kyastuwa daga korayen bishiyoyi fa idza antum sai ga ku tuqiduna kuna kunnawa minhu daga wayannan ainihin bishiyoyin to malamai sun yi magana biyu anan cewa ice ai asalinsa menene cewa danye ne danyen nan yana nan ya bushe kuma sai aka zo ana yin kyastu da shi ma'ana ana kunna shi ana ana yin ana hura wuta da shi amma korowar ayar yana nuna wani abu wanda ya fi wannan ban mamaki wannan ban mamakin shine ra'ayi na biyu na daga malaman tafsiri wanda ibini kasir yace ce almuradu bi dalika shajarul murhi wal efa. akwai wani wasu bishiyoyi da ake kira murh da efa. yambutu fi ardil hijaz ana samun sa a can kasar hijaz kasar hijaz makka madina ta'i sune hijaz fa yati man arada qarhan nari wa laysa ma'ahu zinad idan mutun yana son ya kunna wuta alhali ba shi da ba shi da ashana da zai kunna fa ya'khudhu minhu udayn akhdarayn sai dau itatun korayen su suna korayen su fatau wa yaqdaw ahaduhuma fil akhar sai ya daya da daya An gane ko fata tawallatu naru min hima sai wutar ta kama daga gare su to kaga wannan yafi daidai da abin da ayar ta zo da shi cewa allazi ja'alakum min ash-shajar al-akhdari nara wanda ya sanya muku ta daga bishiya koriya fatau fa idza antum minhu tuqilun sai gashi kuna kunna wuta da shi to wannan murhi da ifar an ce murhi shine namiji ifar kuma ita ce mace to suna ɗanyen ɗanyensu idan aka ɗauka aka goga ɗaya a jikin ɗaya sai wuta sai su ba da wuta sai a jiya a kunna abin da ake sun kunnawa da shi na ya kaman ya kuma masu sayansa kuke fara to sai su ba da wuta sai mutum ya jidda da abin da yake so zai kunna itatuwa ne zai yi abinci ne ya kunna murhu don sai yi da wa'ina ba tare da mai ba ba tare da ainihin ashana ba wannan yace to wanda i wannan eh, koran su danyu kuma ya tada wuta to dan kuma ainihin mutum wai yana busasshe eh, ya buce ya zama ya zama kashi ashe ya sake tada shi sai ai musu domin musu su shine ai kashi busasshe ne matacce mani kuma mai zafi ne danye dan haka ba akwai rai a cikin sa dan haka an yi halitta ba mamaki amma wancan ya ce ya mamaki to shine Allah ya bada wannan misali waɗannan itatuwa ɗin gasu suna danyin su Allah yake bada wuta daga gare su kuma a ya amfani da ita wanda yi wannan ashe zai iya wancan na أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم bala wa huwa al idan suna ganin mamakin dan adam a cewa za a sake halittarsa bayan ya mutu awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal ard ashe wanda ya halitta samai da kasai laysa biqadirin ba mai iko bane ala an ya khaluqa mithlahum a bisa ya halicci kwatankwacinsu? Hmm, ba shakka mai iko ne bal ya halicci samai da ƙasai waɗanda sun fi girman me sun fi girman ɗan adam kamar yadda ya ce la khalqu samawati wal ardi akbaru min halƙin nas halittar samai da ƙasai ai sun fi girman mutane to wanda ya halicci abin da ya fi girman mutum to kuma dan ya halicci kamar mutum din ai ba wani abu musamman an dubi irin abin da yake cikin halittun samai da ƙasai wanda Allah subhanahu wataala ya Kaɗai ya san abin da suke ciki na halittu daban-daban wanda masu bincike sai dai su iya abin da za su yi zuwa iya rayuwa kowanne ya gama ya tafi ya bar na baya su ci gaba amma ba tare da ya ƙare ainihin bincike akan abin da yake cikin halittun samai da ƙasa to wanda yi wannan dan ya halicci dan adam dan tsito ashe ba wani abu bane ba wani abu bane a gare shi kamar yadda ya faɗa wata ayar yace awalam yarau anna allaha allazi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'i bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyi al mauta ashe basu ga Allah da ya halicci samai da kasai kuma bai gajiya daga su ba duk girman su dinnan Allah bai gajiya wajen halittarsu ba ba mai iko bane ala an yuhyi al mauta ya rayi matattu bala Allah ya bada ansa da kansa shi haka bai iko innahu ala kulli shay'in qadir tabbas shi mai iko ne akan komai naka dan ya nan ya kashe mutane ya sake tada su nan ba wani abu bane a gurin sa subhanahu wataala yace bala wa huwa al-khallaq al-alim wa huwa al-khallaq shine mai yawan halitta al-alim masani da dukkanin abin da yake cikin ainihin halitta tasa da kuma abin da suke aikata ba wani abu da yake zai buya ubangiji tabaraka wa ta'ala na ma amru ملكوت كل شيء وإليه ترجعون دون لا تكيتا منا cewa eh, yadda suke kallon abun ba haka bane a wurin Allah aikin Allah ba wata masana'anta wace da sai an haɗu wancan da wancan an kawo raw material daga can ma'aikata sun zo sun yi wannan sun yi wannan sannan za a yi ha shi inda ma amuru kaɗai al'amarin ubangiji idza rada shan in ya nufi yin abu an ya kula lahu kun zai ce abin ya kasance ne fa sai kasance kiran ashe ba wani kayan aiki yake bukata ba wasu masana'antu yake bukata ba wasu ma'aikata ne da za su taimaka masa ba ƙwararru ballantana ce wannan yana nan wannan baya nan wannan ya je kwas wannan kaza har da zai ɗau lokaci ha abu ne na bainal kafi wannan kamar ake faɗa inna ma amruhu bainal kafi Wannun tsakanin kaf ne da nun me kaf da nun shine kun shike fa yakun duk abin da Allah yake so sai kuma ya kasance naka ba wani abu ne wanda yake mai wahalarwa shi sa ya zo a hadisin da Imam Ahmad ya fitar da sanadin sa ya zo Abu Zar Abu Zar ce inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala zala sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah ta'ala yaqul Allah madaukaki yana cewa ya ibadi kullukum muzinibun illa man afait dukkaninku masu laifi ne sai dai wanda na yafe masa fastaghfiruni aghfiru lakum ku nemi gafara ta muku gafara dan ubangiji mai yawan gafara wa kullukum faqirun dukkaninku mabukata ne ba wanda yake yawa da tu zuwa ga Allah ta gabarin Allah tabaraka wa ta'ala har abin da yahudawa suke faɗa cewa wai Allah ne ma ainihin mabukaci inna Allah faqirun wa nahnu aghniya kamar yadda suka ci wai Allah ne talaka su su ne mawadata shine Allah ya ce a su ne mabukata illa man aghnai sai wanda na wadatar da shi duk inda mutum ya kai da wani matsayi to yana da a zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yanzu nan wani abu zai taso masa wanda zai ga cewa shi fa bai isa ba sai dai taimakon Allah ya zo masa a jikinsa ne a dukiyarsa ne a 'ya'yansa ne a kaza ne a harkar da yake yi ne yanzu nan wani abu zai bullo masa wanda zai ga cewa fa to fa sai Allah ya kawo doki in ba haka ba al'amura za su rikice za su lalace Kuna haka duk inda mutum ya kai shi mai bukata ne zuwa ga Allah sai ce in ni jawadun majidun wajidun fa’alu ma yasha ni mai yawan baiwa ne mai bayau mai kyauta ne mai samarwa ne ni nake yin duk abin da na so na aikata a ƙa'i kalamu baiwata ko kuma bayarwata kalamun zance ne kawai na ce kun shi wa azabi kalamu? haka nan azabata ma kunne kasance sai kasance idan ratu shay'an ina nufi abu inna ma a kulla hukun feku ina nufi abu kawai zan ce kasance ne ya kasance tuna ka wasu abubuwan sai kai mamaki yadda suka jujjuya ko yadda suka kasance to al'amarin Allah kawai yana yi inda ya so ne kuma inda ya so nan haka ne abin zai kasance dan amruhu bayna kafi wan nur sa tsakanin kafi da ya so abu ya so abu ya kasance yanzu nan sai kuma ya kasance فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وسبحان تركي يا تبتوا الذي بيده ملكوت كل شيء wanda mallaka komai take hannunsa shi ya mallaki komai to subhana dinnan tsarkakewa ne tanzihun wa taqdisun wa tabri'atun min as-su'i lil hayy al-qayyum alladhi bi yadihi maqalid as-samawati wal ard tsarkakewa ne da kubuta daga duk wani mummunan abu ga wanda yake rayayye wanda yake shine yake tafi da sammai bedihi maqalidus samawati wal ard wato ainihin matafiyar al'amuran da suke cikin samai da kasai duk suna hannunsa wai la yurja'u amru kullu zuwa gare shi ake mai da al'amari baki ɗayansa walahu al-khalqu wal amru halitta da al'amari nasa ne wai la yarji'u al-ibadu yawm al-ma'ad zuwa gare shi ne bayi suke kuma a ranar ainihin makoma ita ce ranar sakamako fa yujazi kulla amilin bi amalihi saka duk wani mai aiki da aikin da ya aikata fa huwa al-adil shine kuma mai adalci baya zalunci subhanahu wa ta'ala al-mun'im shine mai ni'ima al mai yin kari akan abin da ya mutum ya cancanta ya bashi ubangiji sai ya masa kari shi sa a wasu abubuwan sai ta ninninkawa ya ta ninninkawa wani ma a bashi ba hisabi ba lissafi yace to wannan shine ma'anar subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay shine ma'anar subhanallazi bi yadihi malakutu shay wanda mallaka komai da mulkin komai yake hanusa subhanahu wataala wa ilayhi turja'un zuwa gare shi ne za ku koma kuma kowa ya saka masa da irin abin da ya aikata kamar yadda yace wa yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu sin ma kasabat wa hum la ku tuna ranar da za ku koma zuwa ga Allah sannan kowace rai a cika mata abin da ta aikata ba tare da an zalunce ta komai ba abin da bata yi ba na sharri ba za a dora mata a ce ta yi ba wanda ta yi na alkhairi ba za a tauye mata da komai ba inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'if yudha'ifa wa yuti ladunhu ajran azima Allah baya zalunta bayan su dade da ƙwayar zarra eh in kuma kyakkyawa ne ma sai ya ka mutum ya ka mutum har zuwa ninki 700 har zuwa illa ma sha Allah wa yuti min wa ajran aziman yana ba da lada mai girma daga gare shi wanda ma ba wanda ya san me zai ba wanda sai shi kawai shi ya san me zai dunkula ya bashi kamar yadda ya faɗa game da mai azumi eh kullu amali min adam la illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi to wannan malakutu kulli shibiri malakutu kulli shay suna daga cikin zikirai da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi su musamman a cikin nafalfali na dare kamar yadda ya zo hadisi imam ahmad daga wazaifa dan yaman yace wata rana na tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta as-sab'a tiwal fi sab'i raka'at as-sab'a tiwal din nan sai sa cikin raka'a bakwai wa kana sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu ya kasance idan ya dago kansa mina ruku daga ruku qala sai ce sami Allahu liman hamida thumma qala الحمد لله الذي ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة yana daga cikin zikirin da yakan yi a ainihin bayan ya dauko hakanan yana yin sa a halin sajada kamar yadda ya zo shi ma abu zai yana cewa na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah da dare wa kana kula yana cewa Allahu akbar Allahu akbar dhil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azama wannan yana daga cikin tasbihai da manzo Allah yakan yi su a cikin ainihin sallar dare wannan shine karshen wannan sura sai ce ne za mu tashi ainihin sura ta gaba suratul safat na'am بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب والمشارق نعم wannan sura suratul safat sura ce makkiya a bisa haduwar malaman tafsiri kamar yadda imam al-qurtubi ibn kathir ah, da shauran malaman tafsiri suka faɗa, na haka sura ce makkiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa safati saffa Allah ya rantse da masu yin jera sau da hada sau saffan jerawa hadawa su jera shi kuma su hada shi hadi tsantsan Allah ya rantsa da su fazzajira ce Allah ya rantsa da masu tsawatarwa zajiran tsawatarwa fattaliya ce Allah ya rantsa da masu karatu zikiran dan tunatarwa me amsar wannan rantsarantse ishe inna ilahakum la wahid lalle abun bautar ku kwaya ɗaya tilo guda ɗaya rabu samawati wal ard shine wanda ya halitta samai da ƙasai kuma yake tafi da su shine ma'anar ya yayi halitta kuma yake tafiyarwa ba haka ya kyale su ba amma bai nau ma da abin da yake tsakanin su wa rabbul mashariq shine ubangijin mahudai za mu ga nan ya ce masharif akwai inda ya rabbul mashriqi wal maghribi wanda ya ce rabbul mashriqaini to menene ainihin mahadar wa'annan kalmomi guda hudu wanda duk gaddin su dai mahudai ne usafat dinnan da dama daga mala'iku ai daga dama daga malaman tafsiri sun tafi akan cewa safat a ra'ayi na farko cewa jama'u ne na mala'iku wanda suke sau sau sau irin yadda muke yin sallah idan ko kuma irin yadda muke sau idan za mu sallah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sifaita su a wani guri cewa suna yin sau yace wa inna lanahnu saffuna wa inna lanahnu musabbihun Allah ya faɗa da bakin mala'iku cewa mu ne masu yin sau mu ne masu yin tasbihi ma'ana masu yin sau ai ya kunu sufufan mutarasina ba'dihim jamba ba'd za su sau suna haɗe da junansu wani a jikin wani fi da'atin lahi ta'ala a cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala min salatin na daga sallah wa gairiha wani waninta wanda muka sani cikin mala'iku ko wanda aikin su tsayuwa kawai akwai wanda suke sajjada ne aikinsu akwai wanda yake ruku ne aikinsu ga sunan Allah subhanahu wataala ya zuba su kamar inda yace atati sama'u wa haqqa laha an ta'itta sama ta yi yunkuri ya cancanta gare ta yi yunkuri me yasa kamar an dora mutum kaya zai tashi ina ce haka eh, saboda nauyin kayan da aka dora masa shine atati a ah, ice babu wani wuri da yake akwai daidai da ‘yan yatsu hudu a sama face akwai mala'ika da yake wa Allah bauta a wannan gurin imma mai ruku imma mai sujada imma mai tsayuwa imma mai tasbihi cike take da mala'ika shi sa ce wa ma da Rabi ka illa hu ba wanda ya san yawan rundunar ka sai shi kadai ya sani duba kawai baitul ma'mur ba kullun dubu saba'in ne suke shiga su fita ba za su dawo ba wanda yake daidai da ka'aba a can sama ta bakwai kullum mala'ika dubu saba'in in sun shiga kuma sun fita fa kenan wasu ne daban to haka kuma sama take cike da wayannan mala'ika wannan tsawon da suke idan za su bautar Allah shi ne aka ce wa safati safa ko kuma ayya sufuna ajnihatahum fis sama suna jera fukafukansu ne a sama yantaziruna amr Allah suna sauraron ainihin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala to wannan jeruwar da suke yi su hada sau irin yadda mu muke hada sau idan za mu yi sallah inda manzo Allah yake cewa eh sawu sufukum tarasu ku daidaita son ku ku hada jikinku to shine su ma suke yi sai Allah ya rantse da su yace wa safati safa dalili akan wannan hadisin da zo a sahih muslim manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa fuddilna ala nasi bi salati an fifita mu akan mutane da abubuwa guda uku mai inda suka gabace mu na farko ji'ilat sufufuna ka sufufil mala'ika an sanya saumu kaman saumun mala'ika yana sawmu idan za mu sallah yana yin kama da irin saumun mala'iku idan za su ibada a gaban ubangiji da kuma inda suke sau idan suna sauraron umarnin ubangiji na biyu ce waje ilat aina ila nal ardu kullaha masjidan an sanya mu kasa sanya mana kasa baki din ta wurin sallah ne eh ya ƙara da cewa tahuran kuma ainihin abun tsarki ce idan ba mu samu ruwa ba kamar yadda yake waje ilat lana turbatuha tahuran an sanya mana kasar ta abun tsarki ce idan lam najid al ma'a idan ba mu samu ruwa ba na fa aina ma adrakatkum as-salatu fa sallu duk inda sallah ta riske ku ku sallah wayanda suka gabace mu kuwa sai sun je inda aka tanada don yin sallah eh amma kana salatuhum illa muka'an wa tasdiya to sai sun je can da yake wabi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi kasira biya da salawat sai sun je gurin da aka keɓance don ibada muku da inda muka samu sai mu share mu sallam kawai in ba wani abu ma mi akan ciyawa ne akan marmara ne akan dutse ne din da muka samu matukar ba najasa kawai sai misali sallah yana daga abin da aka fifita mu ainihin da shi wannan jeran tsawon da suke yi shi ne Allah ya rantse da shi na biyu wasu daga malaman tafsiri suka ce a Allah ya rantse da tsuntsaye masu jera fuka-fukansu a cikin iska idan za su tashi sama ko idan suna cikin iska kamar yadda Allah subhanahu wataala yace awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yamsikunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir wasu gani ba tsuntsaye da suke saman su saffat sun jeru ma'ana sun jera fukafukansu ga su a sama amma fukafukin sun jera shi haka ba kada shi suke yi ba sun jera shi kawai suna tafiya eh waye abin nan kuma sun rike shi ma na illa rahman ba wanda ya rike sai sarki rahman amma ba za su hado ba eh ba za su hado ba amma jirgin sama yanzu karfe labata kadawa kaga me kake tsammani sai abin da hali gani ko to wannan Allah ya rantsa da wayannan tsuntsaye kenan waɗanda suke sama kamar ma inda yace alam tara anna allaha yusabbihu lahu fis samawati wal ardi wat tayru safat kullum kada alima salatahu wa tasbiya wai wannan jerawa da suke ma ibada suke wa Allah Allah ya san yadda ibada kowa take ko ya san kuma yadda tasbihin kowa yake amma mu ba lalle mu sani ko wa in min shay illa yusabbihu bihamdihi walakin la tasbih la tafqahuna tasbihahu babu wani abu face yana yi wa Allah tasbih yana tsarkake ubangiji sai dai ba lalle ku gane tasbihin nasa wata kila bishiya. in ta kada tasbihi ta yi amma kuwa san me ta yi ba wataƙila dokin yana tattakawa tasbihi ya yi kuwa san me ba kamar yadda yake ta tafiyar doki idan ka kula a hadin take ta faɗa wannan marigayi malam nasiru ko? na uku wa ƙala ba'adul ulama wasu daga malamai suka ce al-murad bi safati jama'atul muslimin a mu ake nufi ya fi masajidihim lis-salah da suke yin sau a cikin sallar su a masallatan su wa yasuffuna fi gazwihim da kuma yanda suke sau a fagen yaki inda liqa'il adu lokacin da za su mai game da abokan gawa za su yi sau su jeru haka nan a wajen sallah su ma suna sau dangane da jeruwarsa a wajen yaƙi Allah tabaraka wa ta'ala yake inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus kace gini ne da aka haɗa shi bulo da bulo ya haɗi ya miki ya tsam to haka suke jeruwa ainihin dakaru a wajen yaƙi wajen ɗaukaka addinin Allah wannan da yana daga cikin fassarar da aka yi mai safati saffa sannan ce fazzajirati zajra wasu daga malamai suka ce jama'atul ulama al'amilina su ne jama'ar malamai masu aiki yulquna ayatin lahi alan nas da suke karanta mutane ayoyin Allah eh, suna daga murya kamar yadda manzo Allah yake idan zai wa me zai wa rundina gargadi eh, wanda aka wanda yazo a sira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza wa'azal jaysh ko ala saut ala sautuhu muryarsa sai ta ɗaukaka. muryarsa sai ce sab ka annahu munziru jaysh ka ce komanda ne yake yi wa rundunarsa gargadi cewa ga abokan gaba yaran sun taho ayi kaza ayi kaza kaga ba zai yi da wasa ba to lokaci nan manzo Allah zai wani gargadi haka yake ɗaga murya ka annahu munziru jaysh shi ne ce malamai da suke ainihin tsawatarwa zajiran tsawatarwa ga barin saban Allah tabaraka wa ta'ala to ne yace wa zajira ce zajira ko kuma a'a mayaka wanda suke fagen ɗaukaka addinin Allah idan suna yi wa dawakansu tsawa suna zungura su karkata da su inda suke so su karkata inda abokan gaba suke suka ce su ma yana daga wannan ma'anar wannan aya amma dai ma'ana farko ita ce mafi rinjaye kamar yadda eh, ainihin ibn jarir da tsabari baban malaman tafsiri ya rinjayar mataliyati zikira da masu karatu zikiran suna masu tunatar da ko suna suna masu tuna Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da suke yin ainihin karatu wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da su me dalilin rantsuwar ko amsar rantsuwar inna ilahakum wahid lalle abin ku guda ɗaya shine wanda ya cancanta ainihin ku bautawa me yasa Allah ya yi wa'annan rantsarantsi sannan kuma ya zo da jawabin rantsuwa ya ce inna ilahakum wahid saboda su kafirai suna mamakin ya za a bar alloli a bauta Allah kwaya ɗaya tak ya za a bar kama kame kama can kama can dabaraka da wayenka duka aje su kai da Allah ne mai yi la haula wala quwwata illa billah suna ganin a'a da zai a ce abin mamaki ne a ce Allah guda ɗaya za a bauta kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab koya za a yi duk abar alloli a ce Allah ɗaya za a bauta inna hadha la shay'un ujab wannan abun mamaki shine Allah ya waɗannan rantsuwa cewa to inna ilahakum wahid tabbas abun bautar ku kwaya ne tilo Allah baraka wa ta'ala shi ne wanda ya cancanta a bauta masa rabbus samawati ne wanda ya halicci samai kuma yake tafi da su wal ardi ne wanda ya halicci kasai kuma yake tafi da su amma bainahuma da abin da yake tsakaninsu wa rabbul mashariq shine ubangijin mahudai to mahudai mahudan rana da mahudan wata duka ubangiji tabaraka wa ta'ala shine me shine ubangijin su to cewa shine ya halarci sammai da kasai wannan dalili ne akan cancanta sa abota masa shi domin duk wanda za su bautawa ai bai yi halitta ba kamar ta Allah tabaraka wa ta'ala afa man yakhluqu kaman la yakhluq la tadhakkaru yanzu wanda yayi halitta sai a daidaita shi da wanda bai halitta ba wanda da dai da fukafukin sauro ba za su iya halitta ba kuma sai a daidaita shi da wanda ya halitta samai da kasai haka zalunci ne wannan domin sa da bauta shi kadai sai ce to rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashariq wa rabbul mashariq wani gurin kuma yace walillahi al-mashriqu wal maghrib wani gurin kuma ya biyanta yace rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain anan kuma yace rabbul mashariq kamar yadda yace fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharib shi Muhammad al-Amin rahimahullahu ta'ala yace ai walillahi al-mashriq wal maghrib al-murad bihi jins al-mashriq wal maghrib duk wani jinsi na gabas da yamma a ko ina kake a nan a nan ƙasa kake a wata ƙasa to ubangiji shine me wanda yayi wannan shi ya gabas shi ya yamma wa huwa sadiqun bi kulli mashriqin min mashariqi shamsi allati hiya 360 wannan yayi daidai da duk guraren da rana take huduwa guda 360 wanda muka yi magana jiya cewa tana da masaukai 360 wanda su ne kwanakin shekara wa kullu magharibin min magharibiha da duk wata mahada da mahadarta to duk shine ubangijin su baki daya sai zama shine me rabbul mashariq ubangijin mahudar rana baki daya su 360 wal magharib da mahadanta guda me su ma 360 inda take fada da yake rabbul mashriqaini wa rabbul magharibain yani mashriq ash-shita wa mashriqash asham wa mashriqas sai shine ubangijin mawudan rana lokacin sanyi sanda za ta hudo lokacin sanyi da sanda za ta hudo lokacin zafi domin lokacin hudo ta yana shan bamban ko domin dare yakan shiga rana ko rana ta shiga daidai a cikin waɗannan lokuta to a wa'annan guda biyu shine ubangijinsu an keɓance su da wa'annan guda biyu haka nan mashriqu shamsi wal qamari wal maghribihima hudowarsu ta baki ɗaya da haɗuwarsu duk shi ne mai duk shi ne ubangijinsu to da haka ya zama mai yi zama in an ce rabbul mashiriki wal maghrib to guda ɗaya kenan jinsi jinsin mahuda kowace ce mashirikai da magharibai ya zama lokacin sanyi da lokacin zafi shine ubangijin hudowar rana da lokacin faɗuwarta masharik ya zama mahudan rana guda 360 wanda ainihin rana take shiga ta fita ta cikinsu a tsawon shekara guda Allah ta tabaraka ta'ala ce inna zayyana samaa bi zinatil kawakib inna zayyana samaa dunya bi zinatil kawakib wa hifdhan min Allah ce inna zayyana a duniya hakika mun kawata saman duniya bi zina da ado me adam alkawakib sune taurari kawakib ya zama badali ne na ainihin zina wannan taurari Allah subhanahu wataala ya sanya su sune me ainihin masabe ainihin waɗanda suke ado na sama kamar wa'annan yana daga cikin adansu haskaka ainihin sararin sarama yana daga cikin adansu za su zama shiriya ga wanda suke matafiya domin matafiya a sahara da matafiya a jirgin ruwa suna gane hanya ne da mai da ainihin taurari jirgin ruwa ba zai iya tafiya a tsakiyar teku ba domin a tsakiyar teku ba ka gane gabas ba ka gane kudu ba ka gane arewa haka wanda yake tsakiyar sahara to waɗannan taurari su ne adan sama a wannan lokaci su suke nuna hanya kamar yadda ya ce na wawan lazi ja'ala lakum ta litatadu ha fi zulumatil barri wal bahr shine ya sanya muku taurari wanda ku suke shirya da su a cikin duhon barri sarari shine sahara wal da teku idan kuna tafiya a cikin teku litahtadu ha don ku shirya da ita kusan ina kuke tafiya kuna gabas ne ko kuna yamma da su ne kuke suke gane kuma ma akwai taurarin da musamman su suke amfani da su wannan sun sa hanya tsakiya su suke ta tafiya su suke ta bi a gurin da suke gabas za su ko yamma za su ko arewa to wannan taurarin su ne kamar titi da yake nuna musu hanya saboda yanayin lokaci za mu tsaya na insha Allah ma dora kan wannan aya din da Allah ya taimaka صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك